الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حين أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أدب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصل ذات بينهم وعلم بين قلوبهم وجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوزعهم أن يهوج عهدك الذي أهدته عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إلها الحق واجعلنا منهم اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاه وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وسك الموازيننا وهكت إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا وغفر خديعاتنا ونسألك الدرجات الأولى من الجنة يا رب العالمين اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك ورزقنا برهم اللهم اغفر لنا ورحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الناس اللهم صل وسلم على نبينا محمد Wa وعلى wa وصحبه wa وبعد muna yi ma Allah godiya Allah mai komi mai kowa wanda ya kaddare mu da sake ganin wani watan Ramadana muna ta roƙon Allah ya kai mu watan Ramadana gashi ya kawo mu har gashi muna batun fara karatu to muna roƙo ga Allah ya azurta mu cikakken alherin da ke cikin wannan wata ya ba mu kariya daga sheri karami da babba da ke cikin wannan wata kuma Allah ya taimake mu ya ƙara mana imani da lahiya ya ƙarfafa mu mu samu ƙarfi mu yi ayyukan ramadana Allah ya sauƙaƙa mana ramadana da ayyukan ramadana Allah ya warkar da mu ya warkar da marasa lahiyar mu Allah ya tausaya mana ya samu yi kyakkyawan ƙarshe a yi ƙoƙari a yi ta aikata ayyukan alheri zo wasu hadisan falala da suka zo game da sha'anin wata ramadana kakku yi wasa da su wato wata ramadana wata ne mai daraja kwarai da gaske Allah ya ce dukkan ayyukan ɗan adamu nashi ne illa sauma fa innahu huli. banda azumi shi na wani wani hadisi ya ce kowane aiki an sallah da ta yi akwai aikin da ta kai daga lada guda a baka lada goma akwai wanda kaka yi daga goma a baka lada ɗari bakwai ƙunga don an san lada su ya ce amma ban da azumi shi ba wanda ya san lada azumi shi ɗai ya san lada azumi azumi lada ta yi tana cikin abin da Allah ya koyi bai gaya wa mutane ba duka saboda haka azumi yana da lada kamar da na ambata ɗazu a waɗanda suke tare da ni kuma sun ji wato kun gani idan mutum ya yi tasbihi wannan tasbihi idan ya yi tasbihi kun ga lada goma aka bashi amma in cikin azumin ramadana ne ka yi shi za ka samu lada kamar wanda ya tasbihin farilla wato abin da na kani tarbiyyar farilla wanda yake cikin sallar farilla wanda aka ce a yi cikin sallar farilla saboda haka hadisi ya ce idan mutum ya yi sallah sallah wagga da aka yi ko da rana ko da dai duk su juda guda da ka azaboshinka an ba ka lada game da ita dubu ɗaya da ɗari biyar kun ga babu mutumin da zai yi wasa da wannan sai wanda bai sani ba ko kuma rabu kwarai ku yi ƙoƙari ku yi ta ibada kuna ganin lokacin wanda yake raunin ibada mu shi na ya kawo hitin da ƙasan mu take cikin ta ba wai wani na ya kawo mana matsala ba babu wani wanda ya kawo mana ita in banda mu kanmu domin Allah ya ce ma a saba min musibatin wa ma a saba min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abin da ya same ku na musiba saboda laihin da hannuwanku ta aikata na to wannan laihuka da hannun mu ta aikata ku yi ƙoƙari mu wanke abin da muka yi wankewa cikin ramadan kowannen ku ya ƙara zarewa ya daure ya ci gaba kun ga annabi yana ibada sosai cikin rayuwa ce gaba ɗai amma ga watan ramadana ya yi ibada kuma aisha ta ce ibada da ya kai ga watan ramadana a harkon ramadana ibadar da yake harkon ramadana wanda yake tsakiyar ramadana wato goma na tsakiya ta yi wanda yake goma na harko to yin aka kai goma na ƙarshe ya tace abin ko magana babu don shamara izara sai ya ɗaura wando ne wa aha ya lailahu ya ɗaura wando ne ko iyali ko magana ba a yi da su sai an kai kwana goma na ƙarshe ko magana ba a tsaya da iyali an kulle ya daura wando ne sosai kowa kashe wa kusa gare ko aya lailahu ya raya dare ne kun gani a kakku saurari waɗanda ka ce muku in lokaci ya wai a aji ta tahajjud za a yi ku rabe da su ku yi asham kuma ku yi ta tahajjud kun ba sham ɗaya ba in an kai sallar magariba an ka koma gida in ka gama buɗe baki akwai sauran lokaci kamin ka to masallaci tashi ka ce Allahu akbar sai ce kakka damu da kowa hadisi ya inganta daga albani ya ce abin na hadisa annabi da abu huraira ya ruwaito as-salatu khairu mawdu'in wa man istata'a an yastakthira minha falyastakthir as-salatu khairu mawdu'in sallah ita ce mawdu'i wanda ke kowane alheri wa man istata'a duk wanda ya samu iko an yastakthira yawaita ta da yawa babu iyaka wal yastakasir to shi babu iyaka manzo Allah ya faɗi haka na albani ya inganta hadisi ay mutane da yawa sai su suna kokarin su mai da mutane baya ana so a ci gaba kuna mai da mutane baya ku ce su daina ibada ce in ba mu ibada ya za mu yi mu samu sauƙin rayuwar ganin muke cikinta ita ga ta ishe kowa kuma Allah ya ce laifi na munkari kuma ya ce abin nan yana rangwame ga abubuwa da yawa sannan ya ce annabi ya ce annabi ne ya ce sallah ita ce maudu'in da ya kowane alheri duk wanda ya samu iko yayi da yawa shi babu iyaka ka ce ba ai to kuma a gafarta maka wa ka mai zuwa dan wawa kai rago kake kai can kai ta ma da ka in ka ƙi sallah ka roƙi Allah ba kana zuwa roƙon alhaji da yan siyasa ba tun da roƙon Allah kana ka ƙiya kuma kana so ka tare mutane kai rabi da mutane su yi ibada kai ko zuwa roƙonka abinda kuɗin roƙo kuɗin kiɗi na ba albarka gare su ba ku yi ibada jama'a ku yi ibada jama'a wanda ya ibada ta nafila cikin ramadana kamar ya yi farilla cikin watan da ba na ramadana ba galada wanda ya yi farilla cikin ramadana kamar ya yi farilla guda saba'in ga watan da ba na ramadana ba galada shin jama'a wa ka bari a bashi ga wagga haraka kwanukan da duk talatin na ko ishirin da tara shin wa ka bari a bashi nan na aka tsere muku ku zo ku yi ta faɗa kuna ɓacin dattijawa kuna ciya da tija sun ke kai ku ga manya babbana nan sama hina ganinka kuma an kawo ka gare an ce ka rika shi an kawo ka gare an ce ka rika shi da kyau ka ce ba ka to wani babba ka aji matasa ku tashi ku ci eh, moriyar kurce ku ku yi ibada sosai yaro kake babu inda kai ma ciwo cikin jikinka in zazzabi na da ka sha magani ya wuce shi kenan to mi kaka abin ga Allah ya sa kuna ganewa matasa ku yi kokari ku yi ibada mu so muka ku yi rayuwa mai daɗi ku ci kayan daɗi ku sha kayan daɗi abin da muka so ku yi kenan kana matashi ba mai kudi ba ka samu ɗan mashin ɗan kaɗan roba-roba E, eh, ka haya abinka ka riƙe wayarka da hannu kana ta yi ka tsohon tsakiyar godabe kana alo-alo ana fifin ba ka koshi kana da kana alo-alo ko in kana son haka nan sai ka wahala ga Allah aralaka yi an fi izaha falasta tanalul izaha ta tazillaha ina ganin ka matashi kana da rai kana so ka gina mata baka son wahala ina shaida maka ba ka falata nalul izza baka samun girma da buwayen nan jin daɗin nan baka samu ne hatta zilla sai ka kaskanta rayuwar nan illa dai ka kaskanta ta ga Allah shi yahi yanzu muna tashi da karatu ka ce ka samu inda ka kwanta ka huta ya an jima ka tashi shikenan sai kai alwala kamar da gaban ka gabar ka ce Allahu akbar in lokacin sahur yayi sai ka yi sahur in kana iya ci gaba da sallah ka ci gaba in ba ka iya ci gaba ka rike ta zuwa haka kai ta isa istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kai ta yi ha in an kai kiran sahi kiran sallah sahi sai ka taso ka ta samu masallaci ana gama sallah in kana iya ci gaba da tazihi kai in ba ka iya samu inda ka kwanta in ba ka iya samu inda ka kwanta ka dai ba da abin da ya kamata ka ba suwa da daddare to bari ka yi haka na azumi ya wuce ka gani bari ka yi haka na azumi ya wuce ka gani in ka ga wani malami mai wa'azi wanda ce ba yin haka na in wanda ka kai ya shaƙi rana in baka sha kai ba ni yanzu ya mutu ya ce ka in yi sallah dare ka in yi tsawon na filoli ka in yi wata zikiri ya an kan gama sha kai ba ban imai in yi ta wuri na yake da haka nan kan da ban sha kai ba ya yi ƙarfi na amma in bai yi ƙarfi na ba sai a an sai gara sai ya ji shaƙa Allah ya gafarta mana to bara a cikin wannan tafsiri mun kwana cikin suratul a'raf aya ta 158 sunan za mu tashi yanzu insha Allah qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an bismillahir rahmanir rahim قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون بسم الله الرحمن الرحيم ولما هكا lokacin da ya ruwaito ma fi bai ne abinda ke cikin littafai guda biyu a taura da injil min nu'ut Rasulallah na sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa sharafi man ittaba'ahu da daraja wa'anda sun kabi shi wajahal khidaba yanzu sai ya huskantar da magana ila nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi ya amuruhu yana umarnin annabi bi bayani cewa shi bayani anna tilka sa'ada lalle wannan arzikin da aka ambata ga mabiyanai gairu mukhtasatin bi ahlihi ma bai kifanta ga ahli kitabi masu littawancin guda biyu ba bal hiya shamilatun li kulli man ittaba'ahu wannan daraja ta haɗe duk wanda ya bi annabi ma a akhati sati risalati kulli rasulin bi qaumi kuma da kasancewar kowane manzo cikin manzanni an aika shi ga mutane ne kawai amma wa irsal Musa ila fir'auna wa qaumi an aika Musa zuwa ga fir'auna wa qaumihi da mutanen fir'auna ma ma annahum gairu bani isra'ila duk da yake su mutanen fir'auna ba bani isra'ila bane kibdawa ne kun ga kenan da ana aika kowane annabi ga al'umma ce kawai amma daga baya an ƙara sai a aiko annabi aka aiko annabi Musa ga al'umma ta da waɗanda ba al'umma ta ba to wannan falaita bi garibin ashe ba bako bane an yursilallahu Muhammadan ila jami'in nasi Allah ya aiko Muhammadu zuwa ga dukkan mutane tunda ai ya aiko Musa ga mutanen da ba nashi ba to menene laifi idan aka aiko abin nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga al'arabu wa larabawa da wani su babu laifi don haka Allah ya aiko annabi mu da kowa da kowa faƙala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce kwanta in kwana da mu Allah subhanahu wata'ala ya ce qul khidabul lin nabiy sallallahu alaihi wasallam magana ce da Allah ke yi da annabi ne qul ya rasulullah kace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nasu ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum ni manzo Allah nake zuwa gare ku jami'an dukan ku dukan ku manzo Allah nake zuwa gare ku a jami'a nil ladhi lahu mulku samawati wal ard daga Allah wanda adda mulkin sama bakwai da ƙasa kuma shi Allah nan la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai shi yuhyi wa yumiitu shi ke rayawa wa yumiitu shi ke kashewa saboda haka ba mai iya kashe ka ba mai iya raya ka sai Allah abubuwan da kuka gani na rashe-rashe da aka yi duka daga Allah ne hannu wata'ala illa dai ya sa sababu ga dukkan komi ba aminu billahi wa rasuli ku ci gaba da imani da Allah ku ci gaba da imani da manzonai annabi annabi al ummiya annabi alladhi alladhi yu'minu billahi wanda yake imani da Allah wa kalimati. yana imani da kalmomin Allah na alqur'ani wattabi'uhu ku bi shi wato ku bi annabin nan la'allakum tahtaduna domin ku wai aito shi don annabi sanadiyya ne na shi. shirya yace wattabi'uhu ku bi shi la'allakum tahtadun kamar da yace wa idza alkur'ani alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun kun ga kenan sauraren qur'ani da yin shiru 'yan ana karatu ne hanya ce ta samun rahama "La'allakun turhamun wannan kuma ya ce ku bishi! La'allakun! ta hata zo, don ku shiri duk wanda ya zo maza Allah da izinin Allah zai shiri ko wanda abinda maza Allah ya zo da shi da izinin Allah zai shiru ga hanyar maza Allah sallallahu alaihi wasallam hadhihi aya wannan aya tatawassadu siyaqal qissa ta shiga tsakiyar siyakin qissa la'anna masaka surati lil ibrati don abinda sura take korowa don ayi lura wa tauji kuma a huskanci Allah subhanahu wata'ala fa huna mawdi'u tawjihin to wannan wuri na da ya kamata a huskanta ayi tawjihi huskanta Allah tawjihin qawiyin huskanta wanda an mai karfi bi munasabati tawjihi bani isra'ila da manasabar huskantar da bani isra'ila ila ma masu jila zuwa ga abin da aka rubuta fi kitabihin cikin littafinsu a tauratu wal injil wali yad'u ma'ana wali yud'u jami'an don a kire su tare da mutane gaba ɗaya ilal imani bir rasuli zuwa ga imani da manzo annabi wanda yake annabi kuma al'ummi wanda yake ummiya annabi Abin abinda ummi allazi la yaqra'u wa la katubu shi ummi allazi yajidunahu maktuban indahum wanda suke samun rubuce a wurinsu su taurati injili cikin attaura da injila summa la na arifo ma hasala kun ga wannan an sa wannan aya abin nan ta tawassadu ta shiga tsakiya ai cikin kissa annabi Musa na aiki sai an ka dakatar da kisar, sai an ka ambaci annabi mu aka nuna muhimmanci ne da aiko shi ga dukkan jama'a to yanzu za a dawo ga abinda sura take eh, koyarwa mutanen Musa wato sun abin nan mutanen Musa sun ah, sun yi da suka yi kuma an yi musu tsawa duka sun suma to sun malana arifu ma hasala mu ba mu san abin da ya auku ba a rajafa. bayan eh, girgizar nan da ƙasa ta yi ta somar da su allati aka zar rijala bani isra'il wannan girgiza wadda ta kama manyan mutanen bani isra'il ba da da'awati Musa bayan Musa yayi addu'a halati halatihi yayi istihali gunanan wuri wannan da matsala ta yi tsanani annabi Musa yayi kuka saboda Musa Allah ya ce wa katara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina falamma akhadhatuhum ar-rajfatu qala rabbi rabbi law shi'ta halaktahum min qablu wa iyya atu afatuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin wa katub lana bi hadhihi ad-dunya wa bil akhirati inna huduna ilayk to wannan kun ga shi ma wata karantarwa ce in ka ga abin da ya baka tsoro kawai ka yi alwala ka da gaban ka gabar ka yi sallah ka yi addu'a ka yi kuka ga Allah sai ya baka maita to Musa ya yi kuka ga Allah don ya ɗauko da tijawan mutane kuma an kashe su Allah ya kashe su sun yi wani abu wanda Allah bai yarda da shi ba sai ya ce a kashe su gaba ɗaya to Musa in ya koma garin na zai cewa ya taho da mutane kuma ya koma babu mutanen da ya ce sun mutu shi gashi bai mutu ba to ni zai ce ma abin nan mutanensu kun ga ba su yarda da shi saboda haka yayi kuka ga Allah yayi addu'a to bayan yayi kuka wuce halati yayi tawabi ga Allah huna anan ba mu san me ya faru walakin fi siyaqil qissa sai dai cikin siyaqin qissa fi suwarin ukhra a cikin wasu surori anna a ahyahum lalle Allah ya ta mutane mutanen da rajafa bayan wannan girgizar ta same su farajahu ila qaumihim mu'minin sai suka koma wajen mutanen su da sun imani domin sun ga abin da sun ka gani saboda haka sai sun kai imani saboda wani lokaci mutum in ya ga abin da ya na ne ya buga ya buga ya gane abin nan gaskiya na to wani lokaci mutum ya yi imani kun ga kamar mutanen annabi yunusa lamma amanu كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا dunya wa matanahum ilahi kun ga ai abin da ya sa wannan ya faru an aika Yunus gare su sun kai mai walakanci da sun kai mai walakanci sai ya gudu shi ma yadda abin da ya same shi ya same shi sai daga baya da aka aiko shi ya yi musu bayani ku bi wanda bai bi ba ni na na yi abin da bai sani ba ga abin da ya yi min A shikenan da ya gaya masa wannan shikenan duk sai sun kai imani sai mun ka ƙara mai ma mutane to haka nan sha'anin al'amari yake wanda ya gani mutanen dore ba irin na yanzu na ba yanzu mutum zai yi yana gani wani ya yi laini an ba shi kashin tsaya kuma don hankali na irin wanda yake kuma ya dawo shi ma shi yana jiran shi ma a ba shi kashin tsaya kun ga wannan ya nuna rashin tunani ga wannan mutune wanda ta nani duk abin da kake hanyar da ka ga wani ya bi ya sha kashi ka ta. ka biyo sai aka ce shekaran je ku nan wa ne biyo ya sha kashi ya sha kashi to sai zai ka ce tsaya direba ko ba canza hanya ya ce ni nan na kabi ban canza aka ce to a jere nan kaga hankali kenan to Allah ya taimake mu wani dabi'a ma a sa an yi ta wahama saboda a ture abinda aka da zato a yi fahimta sai min ta hafisi rahama na keɓewar rubuta rahama da man yattabi'u muhammadan ga wanda sun kabi muhammadu fi waqtihi ga lokaci ne faqad don kada ya yi zaton wato rubuta rahama ya tabbata ga waɗanda sun kafi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fi wakati fakat cikin lokaci ne kawai to don tura wannan tunani sai aka ci gaba da magana aka ce bal huwa bal amun bi man amana bi Musa ai duk wanda ya imari da Musa lullube shi da rahama ya haɗe shi ma za a lullube shi da rahama almutadammin da zalika wanda ya ƙunshi wannan ƙabla wakati kamin lokacin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam walaita banu isra'ila kulluhum maharumi na min zalika ai banu isra'il ba dukkan su an haramta ma shiga aljanna ba akwai dai waɗanda an haramta ma waɗanda ba su yi imani ba wa qala wa min qaumi musa ummatu yahduna bil haqq wa min qaumi musa ummatu yahduna bil haqq wa hum وقطعناه اثنتي أشرة أسباطا أمما فأوحينا إلى موسى أن استسقاه قومه أن يلد عصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة أينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم ادخلوا هذه القرية واكلوا منها حيث شئتم وقولوا حقة وقولوا حقة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون To Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wa kana ƙaunin Musa mutanen Musa sun kasance fi zamani cikin zamani ne. ummatun wato su wasu al'umma ne ya hadunan nasu suna shiryar da mutane suna shiryar da mutane bil haƙƙi da gaskiya wa bihi na kuma suna ya adalci da gaskiya fil hukumi ga hukunci ba da Musa wato bayan wucewa annabi Musa al'umma ta malaman zamani ne sun zama suna shiryar da mutane ga abin da addaidai kuma suna a hukunci da abin da addaidai ba su zalunci saboda haka wannan ka'ida ce ba wai sai annabi yana nan mutane ne ka bin gaskiya ba ka'ida ce kullum fala ta khalu ummatu min khairin babu al'ummar da ka tsira daga alheri ya zan babu alheri tare da ita wa mena wa tilkar rahama cikin mutane annabi Musa akwai waɗanda wannan rahama ta shahe su fastamarra alaiha kuma sun doge ga wannan rahamar hatta amana bin rasul har sun ka yi imani da manzo annabiyar ummi annabi ummi tun zamanin annabi Musa akwai shiryayi kuma in wasu sun mutu akwai wasu har lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo kun wannan bishara ce wannan bishara ce wato kowane abin da malami mai karantawa da izinin Allah in dai yana da niyya mai kyau to cikin mutanen da ya bari akwai masu karantarwa bisa ga abin nan da ya bari har duniya ta kai summa inna bani isra'ila sannan lalle bani isra'ila da kasarata isyani saboda yawan sabon su wa makhalafatihim da yawan sassabawa su lima umiru ga abin da aka umurce su su bani isra'ila suna da yawan sabo suna da yawan sabawa ga abin da aka umarce su saboda haka ja'alahumullahu min awwali amrihim sai Allah ya sanya su cikin harkon al'amarin su fi masibar ta'assub cikin masibar ta'assubanci alqabai abin nan na ƙabila al'unsari na asili walam yujad shu'uruhum walan yuwahhad walan yuwahhad ba a daidaita an ka kaɗaita haɗin kansu ba wato ba a ba su dama sun ka haɗa kansu ba saboda kowa alfahari ya kai da asiri ne ni dan wane nake ni akaza ni akaza waɗanda su ce su ɗiyan biya abin da na yahuza suke wadanda ɗiyan wa wadanda ɗiyan wa haka dai ɗiyan yaƙubu alaihi salatu wassalam kowa yana ƙoƙari ya jingina kai ne ga wani ya ce wani shi ya yi kuma alhali duk wadanda abubuwa da suke yi wato kakansu duk gudana duk sunan kakansu ya aqubu alaihi salatu wassalam amma sun ka dawo kowa na so a ce shi yahi wani to wannan matsala ce wannan matsala ce wa zalika qawluhu ta'ala wannan shine magana Allah da yace wa qadda anahu mun kakkasa su ai farraqana bani isra'ila mun rarraba bani isra'ila na sai asharata asbada wato eh, zuriya jikoki asibdu jika wato jikoki asbada jikoki daban-daban badalin min isnatai ashara ai qaba'ila kabiloli wato har goma sha biyu daidai kuma ma al'umma daban-daban badalin min ma qabla wato badalin asbada umama ai ja'alnahu asbada mun sanya su su zama al'umma mutafarriki na wa'anda daban-daban kal umami fi ga su ɗayan mutum guda na amma sun koma kamar al'umma daban-daban suke wajen rarrabuwa wata wata da kakkasuwa wa bayyana kaifiyatu tafriqin sai ya bayyana yadda sun kararrabu din wa bayyana kaifiyatu tafriqin sai ya bayyana yadda sun kararrabu yace wa auhayna ila Musa muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa idza tasqahu qaumu sadda mutane ne sun ka nemi ya samu musu ruwan sha fittihi cikin ɗemuwa don akwai ɗemuwa da ta kama su lokacin jihadi A nijirin za a sakar hajara sai muka ce wa musa sa sandarka ka bugi duki saboda inda ake daji na babu ruwa kun san dai kama da kuka ji labarin filistinu ƙasa ce mai yawan duwatsu kwarai da gaske ta haimaka duwatsu saboda haka shi babu ruwa an rasa ruwa sai suka zo wajen annabi Musa suka roƙai ya sama musu ruwa su sha don wahala ta kai wahala to sai Musa yayi ibada ga Allah ya roƙi Allah ruwan sha suka bada saboda shi Allah ko akwai abu ko babu shi in kan roƙai in dai lokacin nan babu izgili cikin abu a kasu ana fata Allah ya baka wannan abin sai Allah ya ce wa Musa wato Allah ya ce wa Musa ya sa sanda ta ya bugi dutse fadda rabahu sai ya bugi dutse famba jasar min husnata asharata aina sai korama goma sha biyu ta bullo su da ma kun san ɗiyan yaƙubu su goma sha biyu suke to ɗiyan ga masu jaye ga ɗiya na yana duka ɗiyansu na su goma sha biyu sai gulbi goma sha biyu ya ƙulla kowa wato wato kowa da nashi abin nan kowansu da nashi ruwa da zai sha wani bai shan ruwan da sun ka biyo garkan wani kuma duk ubansu guda ga asili. kun ga wannan sharrin shaidan kenan shi na abin da ya cimma arewa yanzu musulman arewa ga su su'ar da yawa ga su a manya amma ba su da haɗin kai sai wanga ya koma a haɗa kai da shi don a cuci wanga shi ko wanga da ya samu dama wanga ya haɗa kai an cuta ya samu shi wanda ya haɗa kai an kai cuta ya wuce shi ko da ya samu dama sai shi haɗa kai da wani sai a jawo shi a mai sai ƙasa shi yasa kun ga musulman arewa suna cikin matsaloli magana suka ta yi to ba su da saboda eh, rashin haɗin kan da ba su da shi na duka kawo waɗanda abubuwa mana roƙo ga Allah shi gwada mana ranar da kan arewa zai haɗu domin idan kan arewa ya haɗu har da kan ƙungiyoyi da almajiran da a cikinsu yana haɗuwa amma kun ga rarrabuwa ta baiwa menahikan Allah a cikin ƙungiyoyin addini dama su ƙara rarraba kan mutane saboda irin wannan rarrabuwar ta manya wanga ya ce wajen wanga ya haɗa kai da shi shi ko wanga da an ka ce waje ne ya yi ƙoƙari ya hana ku bin wancan shi ko wancan ya haɗa ku bin wanga saboda duniyar su sun hana kan musulmi ya haɗu don duniyar su to muna roƙo ga Allah ya gwada mana ranar da kan arewa zai haɗu guda idan ya haɗu guda kuma ya haɗa kan ƙungiyoyin addini kuma cikin ƙungiyoyin ya haɗa kan mabiyan kowace ƙungiya ya ce abin na an ba su gurbi goma sha biyu da adadin asibadi adadin ƙabilolin gana su kada alima kullu onatin bahu. ko waɗanne jama'a sun san inda za su sha duk wanda ya ji ƙishirwa bai shan ƙoramacin da ta biyu kasuwa ne, ko hina mutuwa bai shan su saboda ƙabilanci ruwan suwa na shi sai nasu ya kasha kowa ya san inda za su sha ai ainihu markasa ta biyan kowansu ya san korama ce wadda take banta gare su kadai wa hadha asasul khilaf bainahu wannan shi asalin sabani da tsakaninsu. su wa in jumi'u fi ma yati ko da yake an haɗa su cikin abin da zai zo ba'adu daga baya wala yajtami'una ai ba su haduwa kansu bai haduwa har abada li'anna shurba huwa asasul bina'i don shan ruwa shi a asalin gina to ba su haduwa wajen shan ruwa dan haka ba su haduwa wajen abubuwa wa zallanna alaihim algamama mun kai musu inuwa da girgije duk cikin wannan ɗemuwa fitihi cikin demuwa mun kai musu inawa da girgije min har shamsi daga zahin rana zahin nan na rana sai mun kai musu inuwa da girgije don babu abin nan duwa tsuna babu inuwa babu itace sai saboda a mutuntawa da Allah ya yi musu da addu'a malamin su annabi Musa alaihi salam sai Allah ya aiko girgije ya ci musu inuwa don in ba shi ba babu abin da zai musu inuwa kuma rana ta ishe su kun gani Iza sakara ilahu sayyidan li unasin fa innahu su'ada idan Allah ya hore wa mutane mutumin kirki mai arziki na kirki wanda Allah ya yarda da shi su ma sun zan masu arziki don duk yake Allah ya baku yana baku in kun ka taho kun ce mutane ne kuke ana mutunta ku in ya taho ya ga matsala ta same ku yayi magana ana samun mahita to duk wanda sun ka samu haka wayannan wasu ada'u wato masu arziki na ko da ko munafukai na sun san da wannan shi yasa kun ga su dan ubayu ai munafukai na kuma sun san abin da suka kullawa annabi amma ba su yarda su jaye gihi ne dan sun san kayan da suka ci in sun ka koma gehe la'ananne da la'ananne ya hadu rama rama Allah ba ta zuwa azaba Allah dai ka saukowa to sai su laɓaɓo suna nan suna cin Eh, daɗin rahama kuma suna ɓaci mai suna nan suna yi kuma suna ɓaci da Allah kai muka roƙo da asma'ikal husna wa sifatikal ula Allah ka haɗa kanmu kuma ka kare mu daga sharrin munafukai na koye da na bayyana duka shiga tsakanin mu da su wa anzalna alaihim almanna muka saukan musu da abin nan tsakin zuma wasarwa wato da da abin nan naman tsuntsaye abin nan ahoma da almanna da asarwa a jibi. a turanjibi wahuwa shay'un hulwun wani abu na mai ɗan karin daɗi wa ɗairu as-samani bi takhfifil mim wal qasri wato as-samani wa qulna lahum muka ce masu. to kun ga dai ga ruwa kun samu ga girgije an yi muku inuwa saboda addu'ar annabi Musa alaihi salatu wassalam to kulumin ɗaya ba ta mara zakana kun ku daga abubuwa na halat masu daɗi cikin abin nan da muka azurta ku min ɗaya wasarwa na tsuntsaye da kuma abin nan kayan zaƙi sun malata ta abduhu kakku ƙetare shi ilal muharramati zuwa ga harama wato abin da nan wannan ta kimomin ku yi maku azaba kakku yadda ku ci kayan daɗi amma kakku yi sabo kun yi ya wannan da wasu da musamman a an da ke da ruwa sun samu a yin wa'ayi da kayan daɗi shiga abin da suka zo kuma su shiga inuwa ka kwanta inuwa mai ɗan karin da da ba. saba ma an cuta ya doka ta nuna da son saba ma shari'a fa kana fur awamira sai sun ka saba ma abubuwan da aka ba su umarni fa akalu walam yashkuru sun kace kayan dadi ba su gode ba walam yashkuru Allah ala zalika ba su gode ma Allah ga wannan ba shikenan sai Allah ya dauke abin sai sun kai ta ma da wahala kuna ganin yanzu suna ganin sun ci gaba amma wajen ayyukan wahala na sun ka ci gaba tunda duk abubuwan ga har da ɗakin ganin muke ciki ne duk kayan ga suna kai wasu in ka iske wani cikin kanwani yana aiki arzika kai akwai ta a wurin kuma yana ganin shi wata tsiyata don ya iya aiki Allah ya ce wa ma zalamuna ba su zalunce mu ba walakin kanu an fi sahun ya bilimuna sai dai kawunan sun ka kasance suna zalunta abin da ya kamata ku gane wanda duk ya zama yana aiki a alheri kuma ya bari to bai fa kowa ba kai ne ya zalunta sakamakon da aka kawo mai na alheri yanzu bai kawo ba saboda haka malamai da almajirai ayyukan da kun ka karanta na alheri ku ci gaba da yi ku cewa wahalar banza ta ku ba ku iyawa Allah ba a yi mai wahalar banza in dai Allah ya ce a yi abu babu wahalar banza cikin abin da Allah ya ce abin da duk ya ce a yi in an kai shi yana biya in dai don shi an kai saboda haka ku babbara abin da kun saba na alheri da Allah ya ce ku yi ku babbari kuna ganin wai kowa yi a wallahi yanzu kowa bai sani wahala ni kan yanzu wai shi yanzu ya waye kowa bai wa ibada yanzu kam kuma don yana baƙin wawa jiran ya kai kayan daɗin nan na dole su taho in suna tawa kana gani da kana ganin suna ta jira Allah ya gafarta mana thumma zakara ba'da ba'adu sannan daga baya ambaci al-ashya allati khalafu fi al-awamir abubuwan da bani isra'ila sun ka saba ma umarnin Allah ciki wa qala wadhkur yace ka ambata izqila lahum muskunuha bil qarya lokacin da aka ce musu ku shiga ku zanna cikin wannan alƙarya ta baitul maqdis wa kulu minha kuma ku ci abinci cikin ta shi tun duk inda kuke so kun san baitul maqdisi abinda a rahamarta wato tekun nan da an gare ta kun san duk inda ruwa suke akwai alheri ku dai bi dan gulbin da na ka ku dibi da aka noma gehe ne kayan daɗi ko ba su karewa. ko kayan daɗi iri iri ba su ƙarewa wayanda ka sai kasa da wayanda ka daya bisa in an wanga a sa wanga in na abinci da abin marmari to shi Allah ya azaita baitul maqdis da shiya ruwan nan muka ce to ku shiga ciki ku ci abinci ga yanan ko ina inda duk kuka so Hai su shi ito wa qulu hiddatu amma ga wata kalma da aka so ku haɗi kalmar nan ma'anarta istighfari ku ce hidda abinda muka so a gafarta mana zunubanmu umiru bi an ƙulu hadir kalma an umarci su wani wannan kalma hidda kayan da sun ka ɗauko na zunubi a sauke masu. an tu an na kadaya na so muke a sauke mana kurakurran mu wato a gafarta mana aka ce abinda da ka so kuke shin kun shiga ga kayan daɗi, ga komi na daɗi, to in kun kuyi kun yi istighfari shi aka son ku yi warkulul baba ku shiga kohon nan babar ƙarya sujjada da sujuda abinda aka ni da sujuda ba su aza goshin su ba su kai su dudduka su shiga da tawadi mutawadiyin suna tawadi ala hayati raki'i na bisa ga sifar masu ruku'i wato su duka su wuce to in mun kai haka nan me za a bamu mu yace na gafir lakum za mu gafarta muku بالنون وقرأ بالتاء تغفر مبنيا للمفعول تغفر أي تغفر لكم خطيئاتكم za a gafarta muku kurakurranku abinda ɗaya za ku yi kenan ku shiga ga kayan daɗi nan ku ci ga abubuwan daɗi nan komi kuka so ku ci ga ruwa ga komi babu abin da muka so gare ku illa ku yi istighfari shi da ya kaso sanadi sanazidul muhsinin masu ƙara kyautatawa za mu ƙara musu ni'ima duk mutanen da sun ka kyautata za mu ƙara kyautata musu bi ɗa'ati wanda sun ka ƙara kyautatawa da ɗa'a za mu ƙara musu sawabar kuna ji bani isra'ila kuna ji kuma abin da ka tabbatar da ni'ima in Allah ya maka ni'ima kai ta roƙo ne gawara kakka ga kokarin ka na kai wani kokari an gare ka wanda za ka ce shi yasa ka samu kuɗi ba ka da ƙoƙarin da ya sa ka samu kuɗi duk ƙoƙarin da aka yi ka wani na nan yi wanda ya shi kun bai samu ba saboda haka kakka gaba kamar ƙoƙarin kana ce ka yi ta fari. zunubai na nan sun kewaye ka baka san iyakarsu ba malam mutanen ga suna wa Allah kallon hadarin kaji wato da gehen injiya fa baddala alladhina zalamu minhum qawlan zalumai cikin sai sun ka canza magana gairar da zai da lahun ba wanda an ka ce musu ba an ce su su ce abin nan hidda sai faƙalu mustazi na sai suka ce suna masu izgiri habbatan fi sha'iratin fi sha'aratin a ba mu ƙwaya cikin kwalhwa abin nan sha'ir kun gani marmakon an ce su ce hidda sai sun ga ƙara nuni. sun ka ce hidda wasu 'yan ta'adda na wai ba hidda suka su gafara zunubai ba hidda suka so iri suka so a ba su sai noma wasu 'yan ta'adda ne don sun san wanga ta'addanci gaskiya na sun sani shi ta'addanci kowa abbedan Allah imar da Allah ya nuna na ake ta kowane na to sun ga wanga abu da suka yi an ce su sun ka kibi sai suka ce wallahi ku to mun shawara kun ga ni'imar gaba ta tabbata kakwace ce kwace ku ce a ba mu iri mafita kuma iya noma ta yanzu tun ba an sheka ba kun ji tanadin to kai ko don kana bakin wawa wai ni'imar da an kai ma sun kakai ta tabbata baka ka shirya ma wahala ba kuma sabo ta yi shirya ma wahala inda ya sabo za ka yi ni'imar ka shirya ma wahala an shi ta za a yi ka koma cikin wahala in dai ka gani ima gare ka kaddan ka baka cikin masu ibada to ka shirya ni'ima ka ta kusa ta hiyarta saboda haka su da sun ka gane haka nan sai suka ce ba gahara suka nema a musu ba iri iri za a ba su yi noma wa dakalu kuma da an kashe su shiga da sifar ruku'i haka sai suka shiga yasnabuna ala astayin sai sun kai zaune babban su yace kowa shi sun karbe ne ce to a rai dafa an kama jangi suka ce wallahi ba su duka mai shi ya asa su duka mai wallahi ba su duka kai ku yi zaune sai sun yi bayan sun ka kama jangiri suna kama jangiri har sun ka shiga gari kun ga sun wuce bakin kowar da an kai musu bakin kowa karama haka kwatawo ya duka ya duka ya shiga warkulu babu sujjada jada, ta an kai karama so aka yi don girman kansu ya yawa sai an kai kowa babu wani za ka yi dole sai ka duka haka sai babban sai ce wala ba mu duka mai yayi kaɗa wallahi kai ku yi zaune sai sun kai zaune sun ga kama jan gidi sun kauce don a kunga sun shirya ma saba mai don haka sun shirya ma talauci kuma Allah ya ce to wannan abin da sun ka yi jama'a abin na nan sata sata wato aftahim jam'u sata ai abin na awrakihim wato bangarorin su guda biyu sune warafu haba da Allah ya ga ba su da nihin gyara duk abin da ya su yi ba su yi fanta kamar menu sai mun kai musu azaba to da mun kai musu azaba Allah ni kun ka aiko yace fa arsalna alaihim rijzan min as-sama mun ka aiko musu azaba daga sama bima kanu yafsuquna saboda fasikancin da suka kasance suna yi min at na canza gaskiya wata gayiri da garwaya ta iz gayyaru maqula don magana da an kace su haɗi su ce hidda sun garwaya ta sun mai ta hinda wal maf'ula aikin da aka ce su yi cewa wada kulul baba sujjada sun canza shi min amrillahi na umanna Allah sun kace su yi zaune ba su dukawa ba agabahum Allahu zalika sai Allah ya biyo musu da wannan biyo ko irjiz da ko azaba wa huwa al'azab arjiz shine azaba ila huwa da'una an ce annoba wa mata bihi minhu adadun kabir adadi mai yawa sun mutu cikin su hadhihi ibar wannan ishara hiya mawdu'u sura shine abinda sura ke koyarwa kun gani sabon gada sun kai sun kace mai Allah sai Allah ya aiko musu azaba lokaci kada an ka kashe mutane adadi babu iyaka cikin su to kun ga da za a samu abin na na sarakuna arewa su mai da hankali kowane sarki babba ya kiri sarakuna uwayen ƙasa ya ba su umarni su ko in sun ka koma su kiri sarakuna na ƙasa da su kowa ya ce gari ne ya tara mutane ya faɗa musu ya ta fari. da an samu sauƙi. to amma ba a yi saɓon ga ana na ana yi ne kuma a ce ba a tuban mai ana saɓa mai kuma a ce ba a ba shi hankuri sabo ne aka yi kullum kuma a ce ba a ba shi hankuri yanzu waɗangar sun kai sabo ne sun kace yake su yi su gabari sun kace ba su yi sai ya kashe mutane da yawa daga cikin to shi na kacin Najeriya ɗin gada kwa gari kuma duk wa'azozin gada muka yi har yanzu mun kasa sarakuna waɗanda za su ɗauki irin wannan mataki sai ce ba aikin suna ba to in ku sarakuna ba aikin kuna ba to aikin 'yan siyasa na 'yan siyasa ka jagoranci addini ko ku sarakuna to an ce kakko yana cikin ku akwai wanda ya ce ai an kashe ce kai yayi akwai wata jiha da matsaloli sun ka kai musu yawa sun ka kai musu ko'ina sai sun ka ɗauki mataki in an zo an zanna bayan an yi tasbihi an ƙari an ka yi salati an ka ƙari ba a komi ba a roƙon komi sai a ta fari sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu ilhamin wani abu sai sarkinsu da ya kire su ga wannan sai ya ce to yana da shawara sun ka ce a shawara ya ce abinda a shawara sai kowane mai gida ya sama ƙaushi ne ai kun ga istigbari da tuba shi ya kawo masu tsanin wannan sun ka ce ko da an ka ci gaba bincike wasu gidaje kusan shiyata ko da an ka ce duk masu sun gudu ashe suna ka kawo matsala cikin gari duk sun gudu yake wallahi mala har yanzu wasu dawo ba yanzu magana da aka ba masu gidajen ba su dawo ba to mutawon ga yanzu yake wallahi malam tun sannan babu matsala kowace iri da ta koma tasowa don kowa an san shi kuma an san aiki to shi tuba da gabari yana taimakawa ya kawo matsala ta yi sauƙi ya kawo matsala ta yi sauƙi amma rashin tuba da fari jama'a saƙon Allah kullum a ce ana mai saƙo, ya ce a bari an ce ba a bari kuma ba a bashi hankali an yi mai laifi kuma a ce ba a bashi hankali shine tuba da fari, to ba a ko samun abin da aka so don ko abbayi ba shi abbawa ba Allah ya ƙara mana gudunmawa ta da kariya ta irin wannan kiraye-kiraye shi muka ta yi ga masu mulki ‘yan siyasa ba za su yi mana wannan aiki ba ƙungiyoyin addini kuma ba su iya shi don ƙungiyar addini wani yanzu idan kana abin nan kana musulmi kere shi ba musulmi na ko tahowa bai wani kuma musulmi na kana ɗan izala kakkere ɗan ɗarika wani ko tahowa bai wani ɗan dariƙa yake da wani ɗan izala ko tahuwa bai amma sarakuna in sun ka kire su kowa na tahuwa to amma har yanzu wa'azi muka tayi muna ta tunatarwa har yanzu mun kasa sarki guda cikin Najeriya wanda zai ɗauki wanga mataki a abin nan a kira hakimai a ba su umarni kowa ya ce ya kira jama'a ta yi ba wani abu aka bukata gare su babu abin da aka son su yi su samu wuri ko da ga sati na su yi zaune su yi tasbihi in sun ka gama su yi salati in sun ka gama su yi ta bari in lokacin tashi ya tashi akwai a musu bari da za su yi ku gani wanga ba hankuri in mun ka ba shi hankuri ku gani in bai sauka mana wasu abubuwa ba amma ana ta sabo ne kullum kuma a ce ba a ba shi hankuri kullum a ce ba a shi hankuli ko kai na kana yadda ana ana ana ta cutar ka kuma a ce ba ka baka hankuli kana ko iya ramawa ai ko amma ko ko ko kai hankuli wata rana kana kana motsawa Allah ya gafarta mana ya sa mu kyakkyawan ƙarshe ya sa aljanna makoman mu wa min amsalati makalafati lokacin tashin mu bai ba ta to kun san minti goma sha biyar abin da na minti goma sha biyar aka ɗebiya ga awa guda wajen tsayawa karatu ko to sai ku tsara ku rubuta a minti eh, goma sha biyar su ana addu'a da komi da sallama in an fara karatu kullum kuma ku rika haɗa kaya da wuri da an zo ya zan karatu za a fara sai a sallami mutane da wuri to sai mu yi wa annabi musallati sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam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 Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana lahiya Allah ka ƙara mana kuzari ga ayyuka alheri Allah ka raba mu da sabonka Allah ka raba mu da sha'awar sabonka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mu uwayenmu uwayenmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da waɗanda an da rayuwarsu dukan su mu roƙe ka Allah ka gafarta musu ka ka kabarin marigayansu ka kyautace ƙarshen masu rayuwarsu Allah ka gafarta mu uwayen da suka yi uwayenmu ka gafarta mu uwayensu ka gafarta mu kakanninsu ka gafarta mu yannansu ka gafarta ma kannansu ka gafarta ma ɗaya da iyali da zuriya uwayen saboda albarkar sunayenka Allah kakka samu wuta Allah kada kai mana azaba da wuta Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka gafarta ma iyalanmu iyalinmu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta ma iyalinmu Allah ka yahe musu dukkan zunubansu Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka warkar da su ka warkar da marasa lahiya Allah ka warkar da su ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta ma yannansu da ƙannansu mu duka da mu da su Allah ka gafarta mana ka sa aljanna makomanmu Allah da albarkar sunayenka ka shirya mana tsaya da zuriya waɗanga da ka ba mu da wayanda za ka ba mu saboda albarkar sunayenka Allah ka kama mana tarbiyyar Allah ka kama mana tarbiyyar Allah ka rika mana su Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su ka kare mana su daga sharrin na kusa da na nesa ka kare mu daga ka kare mana su daga sharrin na cike da na waje ka kare mana su daga sharrin wanda aka sani da wanda ba a sani ba Allah ka sa musu albarka Allah ka kara musu basira Allah ka kara musu hazaka Allah ka kara musu zalaka Allah ka kara musu ganewa Allah ka kara musu ganewa Allah ka kara musu ganewa dukkan su Allah ka mai da hankalin su ga karatu da ibada ka. kai manya manyan malaman musulunci da su masu tsoronka manyan shugabanni manyan mawadata manyan baradin musulunci da su masu tsoronka saboda albarkar sunayenka Allah ɗiya da iyali da zuriya ga sanan mun ba ka riko Allah ka rika mana su ga sanan mun ba ka hako Allah ka hake mana su ga sanan mun ba ka tsaro Allah ka tsare mana su ga sanan mun ba ka ajiya Allah ka ajiye mana su ko muna nan ko ba mana Allah kakka bari su walakanta ƙananan su da manya kakka bari kowa ya walakanta Allah don albarka sunayenka ka tausaya mana ya man la tabi'u wa da'i'uhu ya man su usubi a shay'an hafizahu ya wanda ya an ka bashi ajiya abu hakewa yake da kyau Allah mun baka ajiyar ɗiya da iyali da zuriya Allah ka tausaya mana ya mallata la tabi'u wa da'ihu ya wanda ajiye ajiye ne ba su walakanta ga ɗiya da iyali da zuriya nan man baka ajiya Allah ka ajiye mana to ajiyewa kyakkyawa Allah ka sa musu albarka abin ga da ka shigaltar da mu da shi Allah ka shigaltar da su da ilimi Allah ka shigaltar da su da iri Allah ka shigaltar da su da iri Allah ka sa aljanna makoman mu tare da kamo da su baki ɗaya ka kare mu daga sharar duk wani mai shehi ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani maki duk wani yaro karami ko babba ko tsoho ko namiji ko mace wanda bai da lahiya Allah ka warkar da suwa Allah ka warkar da suwa Zo wani rashin lahiyar da aka tare da su Allah ka warkar da suwa Allah ka warkar da suwa Allah ka warkar da suwa Allah ka gusar da damuwa da bakin ciki Allah ka gusar da tsoro da hirgita Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka taimaki tarayyar Najeriya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka taimake arewa Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da jiha mu lahiya Allah ka zaunar da jiha mu lahiya Allah ka shirya mu ka shirya mahukuntan mu Allah ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai ka kare mu ka kare su ka tausaya mana ka an sa mana addu'a ya Allah ka kare mu ka kare garin nan namu da ƙauyuka ya Allah ka kare mu ka kare garin nan namu da ƙauyuka ya Allah ka kare mu ka kare garin nan namu da ƙauyuka da albarkar sunayenka Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali da natsuwa Allah ka shirya matasa Allah ka shirya matasa Allah ka shirya matasa saboda albarka sunayenka ka raba su da ɗabi'un da ba su da kyawu ka raba su da shaye-shaye ka raba su da shaƙe-shaƙe ka raba su da kurbe-kurbe ka raba su da kurkure-kurkure ka raba su da ɗauke-ɗauke ka raba su da sace-sace saboda ka Allah ka ba su ayyuka da sana'a na halaliya saboda ka Allah ka ba su ayyuka da sana'a na halaliya wanda zai taimaka musu ya ba su riba mai yawa mai isassu ka taimaka mana Allah ka shirya mana matasa Mazansa da matansu duka ka shirya mana su ka shirya dattijawa ka shirya tsohahi ka shirya maza ka shirya mataye Allah ka gafarta mana ka gafarta musu Allah ka yahe mana ka yahe musu Allah ka rika mana su ka sa musu albarka Allah ka rika mana su ka sa musu albarka dukkan ɗiyan musulmi Allah ka shirya su Allah ka sa musu albarka kuma dukkan ɗiyan musulmi Allah ka warkar da su ka warkar da ɗiya ka warkar da uwaye Allah ka warkar da ɗiya ka warkar da uwaye Allah ka warkar da zuriya baki ɗaya. Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya Allah da albarka sunayenka ka tosaya mana Allah ka taimake mu ka taimaki mu ka kara mana kariya musamman wannan shiya da muke cikin ta ni'ima Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya ni'ima Allah ka kara mata kwanciyar hankali da nutsuwa Allah mutanen ta ka aza su ga hanyar kama daidaitiya ka ba su gudunmawa da taimakonka ka haɗa kan muka haɗa kansu ka ba mu kariya ka kare mu ka kare su ka sai taimaka mana ka haɗa mu aljanna in kiyama ta yi Allah da albarka sunayenka Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare ɗiya ka kare iyali ka kare zuriya ya Allah ka kare maka kare makarantun nan ka shirya an makaranta ka shirya malamansu ya Allah ka kare maka kare masallatai ka kare limamai ka kare mamansu wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan muka kare wuraren sana'o'in muka kare wuraren tahiyoyin muka kare inda duk muka yi ta kai mana arzikin tahiya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya ka kare mu daga sharrin hanyoyi ka kare mu daga sharrorin da abisa hanyoyi ka kare mu daga sharrin karowa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittu ya Allah ka gafarta mana ka sa mu cikin wayanda kake yantawa a yau ka sa mu cikin wayanda kake yantawa kowane dare arzikin da ka karabo yawa Allah ka ba mu rabon da ya dana na kowa yawa Allah shirin da ke saukowa ka kare mu ka kare musulmi baki daya ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa bil akhirati hasana wa qina azaban nar Allahumma salli wa sallim ala Muhammad اللهم إنا نسألك رداك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رداك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رداك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ